بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن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 ta shekara dubu da ɗari kuɗu da arba'in da bakwai wadda ya daidai da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ma haɗu cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutallif da ke nan makera a cikin garin funtuwa a jihar katsina domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara matashiyar zancen mu faɗin Allah ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata na'am am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum na'am مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نعم ألا إن نصر الله قريب al-imam al Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa wanda babban malami ne ya rubuta littafi mujalladi ɗaya, sunan littafin asbabun nuzul na babban malami abul hassan ahmad al-wahidi wadda wannan malami ya rasu hijira na da shekara 468 468 ya bibiya ayoyin alkur'ani mai girma dukkan wata aya da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya inganta annabi ya yi bayani a ta, ko ya faɗi dalilin da ya sa aka saukar mashi da ita sai ya tara ire-iren waɗannan hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke faɗin dalilan saukan surori ko kuma sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin cewa wani abu ya faru sakamakon faruwansa sai Allah ya saukar da aya kaza to sai ya kawo zancen wannan sahabi da bayanansa game da wannan aya to da ya zo kan faɗin Allah ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata ayar da Allah ramma ya karanta mana ita yanzu sai imamul imam ya ce, yace qala da was-suddi babban malamin musulunci cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam qatada da al imamu suddi duk waɗannan manyan malaman tafsiri sun ce nazalat hadhihi al-ayatu fi ghazwati al-khandaq wannan ayar ta sauka ne dangane da yakin handaq yakin gwalalu shine al-handaq kafirai suka fito ta ko'ina kafirai suka yi gayyan kafirai 'yan uwansu daga kowane yanki na larabawa kafin su su garin madina sai salman al-faris ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam shawara ɓangarorin da ke da hanyoyin shigowa cikin garin madina duka gaba ɗaya abu a haƙa ramuka masu zurfi masu faɗi sauran kusurwowin shigowa madina wadda dabinai suka kare shi kuma sai a bashi a haka tunda akwai manyan dabinai da suka yi suka kewaye madina ko suka kewaye wani ɓangare na garin madina to ɓangaren da babu dabinan da suka kewaye wanda zai iya yiwa a tsallaka a shigo madina da doki ko da wani abin hawa sai al faris ya ba da shawara a haƙa rami so annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya rika ɗiba ma sahabbai goma aka yi gurufin sahabbai aka haɗa su gurup gurup mutum goma goma sai ya ɗiba musu zira'i saba'in tsawo zira'i saba'in zurfi zira'i saba'in faɗi sai a ba mutum goma sai suka fara haƙawa to wannan wajegen rami wanda ya kai zira'i saba'in a fadinsa, ya fi ƙarfin mutum ya ja da baya yi tsalle ce zai tsallake saboda yana da fadin zira'i saba'in sannan wanda ya sakaci ya fada cikin ramin zai wahala ya iya fitowa cikin ƙanƙanin lokaci saboda yana da zurfin zira'i saba'in to haka aka ɗibawa sahabbai suka haka wannan rami aka kewaye ɓangarorin da zai iya yiwa a shigo madina amma sauran ɓangarori wadda dabino suka kare madina to wannan ɓangarori sahabbai sun huta da wannan to wannan ramin da aka haƙa shi ake kira alhandak gwalolo kenan gazwatul handak yaƙin gwalolo shi yasa sunan yakin ke da sunaye biyu akan ce gazwatul handak yakin gwalalo akan kuma ce gazwatul ahzab yakin rundununi lafazin al-ahzab jam'i ne na al-hizbu kare da kan ji akan ce hizbullahi rundunar Allah to haka al-ahzab rundununi an ce ma yakin gazwatul ahzab yakin rundunoni dubi zuwa ga cewa shugabannin kafirci sun yi gayya ta ko'ina sun gayyato ƙabilun larabawa mabambanta sun gayyato garuruwan larabawa mabambanta kafirai sun zo ta ko'ina da manufar aiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa taron dangi a murƙushe su a bishe hasken musulunci to amma Allah maɗaukakin sarki ya kawo gudunmuwarsa to wannan gayyar da kafare suka yi kuma kafare ‘yan uwansu suka amsa gayyata shi yasa ake kiran yakin gazotul ahza to wani lokaci kuma sai a ce gazotul handaq gazotul handaq me yasa ake cewa gazotul handaq dube zuwa ga cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi da sahabbansa suka samu labarin shigowar rundunonin kabarai madina to sun yi hikiman haka manyan ramuka yadda ba za a iya tsallakowa a shigo cikin garin madina ba to ramin shi ake kira alhandaku sai a ce gazzotul handaki yakin handak wato yakin waɗannan ramuka ɗin kenan kun gane ko to al'imamu qatada da al'imamu suddi suka ce wannan ayar ta wato faɗin Allah maɗaukakin sarki am hasibutun an ta dukulul jannata to ta sauka ne dangane da yakin khandak shina asabal musulmi na ma asabakun lokacin da abin da ya samu musulmai ya same su min al-jahdi wash-shidda na wahala da tsanani wal harri wal bard da tsananin zafi da kuma tsananin sanyi duk sahabbai sun fuskanta wal khawf da tsananin tsoro wa aishi da kuncin rayuwa wa anwa'il adha da dai mabambantan cutarwa daga kafirai kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya bada labari cikin suratul ahzab Allah ta'ala ce ya ayyukan ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ayyuhal ladina amanu واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا نعم. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا Allah ta’ala ce, “Ya ayyukan ladina amur, ya kuma muni, uskuru ni’matan lafi alaikum, ku tuna ni’imar da Allah ya yi muku, Isja ja junudun lokacin da rundunonin kafirai suka duro muku a madina, fa’ar sannan alaikin rihan. Allah ya ce sai muka yi muku gata muka aiko ma rundunonin kafiran da wata iska wajinu da lamtaroha haka kuma muka aiko wa rundunonin kafirai muka aiko masu da rundunonin mala'iku ga rundunonin mala'iku ga rundunonin kafirai ga rundunonin mala'iku wajinu da lamtaroha wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yana kallon abin da kuke yi iz ja'ukum min fawqikum ku tuna lokacin da kafirai suka zo muku ta sama wa min asfala minkum ku tuna sanda suka zo ta ƙasa wa izagatil abasar a lokacin da idaniya suka daddalo tsoro ya kama ku wa balagatul qulubul hanajara ya zanto ku ta kadu tsoro ya kai ga wani yadda kasan zuciyarsa za ta fita saboda kafirai dubbai mala suna neman su durgowa mummuni da ba su da yawa wa balagatul qulubul hanajira sai da ya kai ga wata dununa billahi zununa waɗansu ku suna muna da zato ma suna ɗauka da yau shi kenan to a daidai lokacin ne kunalika butuliyal mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida a daidai lokacin aka girgiza mummunai girgizawa suka girgiza girgizawa mai tsanani inji Allah kafirai sun zo ta ko'ina hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida sai da ta kai ga munafikai suke cewa iz yaqulu wa iz yaqulu al munafiquna wal na fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura sai da ta kai ga su ɗan salula su abdullahi bin ubay ibn salul su jallas shugabannin munafikai wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura sai da suka rika cewa wallahi alƙawarin da Allah yake muku cewa zai ba ku nasara za ku ci galba sama da abokan gabanku wallahi rudi ne kawai ƙarya ce waɗannan rundunoni waɗannan mutane masu yawa ya za a yi a ce wai za mu iya cin nasara a kansu ai kashinmu ya bushe ƙaryarmu ta ƙare shi kenan an kawo ƙarshen musulunci haka munafukai suka raka faɗa amma su ne masu ƙarfin imani ko lokacin da munafukai suke ƙoƙarin su tsorata su su nuna musu kafaran nan fa sun fi ƙarfinmu a sallama a ɗaga hannu a miƙa wuya Allah ya ba mu labari ya ce wallahi ba abin da ya kara masa shi karfin imani da tabbata sa abubakar umar usmanu ali zubair ibn al-awwab talha ibn ubaydillah sa'ad ibn abi waqqas sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na gaske masu tsantsan imani na gaskiya wallahi yawan kafiran nan ba abin da ya kara masa shi karin tabbata da dakewa da karin karfin imani kawai hmm. الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله يتي كنغا صحابنا الذين قال لكم الناس سوني ود منافقي سكرك تيمسو إن الناس للي كافري دقا كوئنا kada jama lakum sun maku taron dangi sun haɗa kai fahshauhum ya kamata ku ji tsoronsu kuranta a nakari kuranta a nakari fazadahum imana amma wallahi ba abin da haka ya ƙara masu sai imani sabai suka daki to amma kar ku manta Allah ta'ala ya ba mu labarin sun kaɗu domin 'yan adam sun ji tsoro domin 'yan adam to ashe wannan kaduwar da wannan jin tsoron jarraba su Allah yake yi Allah yana guda su ne ga karfin imaninsu an gane ko to bayan an jarraba su an ga sun dake ba su dukamfin daga musulunci saboda wai za a yi masu taron dangi ba tsoro bai sa sun kyala addinin musulunci ba to sai Allah ta'ala ya saukar da faɗinsa am hasibtum an tadkhulul jannata kuna tsammanin haka nan kadai a mako ba tare da jarraba ba ku shiga aljanna alhalin abin da ya sami musulmin farko na annabawan farko bai sami ku ba sai aka saukar da wannan a watan nan aya bayan Allah ta'ala ya ba su habbai nasara kan ƙa'idarsa ta kan fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi idinillahi wallahu ma as-sabirin da yawa ka iya cimma mutane fululu amma wallahi mutane kankani su doke su ai nasara tana ga Allah ne nasara tana ga Allah ne nasara tana hannun Allah ne wannan ka'ida ta cewa sarkin yawa fa sarkin karfi wannan mutane shiriri ta ne alqur'ani ya ba mu labarin cewa in dai akwai imani da aiki na gari wallahi mutane kankani suna iya warkata mutane masu yawa to wannan kada sahabbai da aka yi da taron dangi da kafirai suka yi masu shine bayan Allah ta'ala ya ba musulmai nasara sun wargaza shirin gaba daya sayyihu zamul jam'u wa walluna dubur duk wannan taron dangin an fasa su mala sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kore su to sai Allah ta'ala ya saukar da am hasibtum wannan aya ta cikin suratul baqara wacce muka fassara ta ajiya mun gane ko wa qala ata'un ɗaya daga cikin tabi'ai almajiran daga cikin almajiran Abdullahi ibn Mas'ud ata'u ibn Abi Rabah tabi'i ne al-Imam al-Wahidi a cikin littafinsa Asbabun Nuzul wannan littafi da ke gabanmu ya ce an ruwaito daga tsa'um da abi rabah yana cewa lamma da khala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da sahabbansa suka shigo garin madina ishtadda durru alaihim kafirai sun tsananta cutar da su ko sun tsinci kai cikin cutuwa da rashi sun yi fama da jarrabawa kala-kala bi annakum kharaju bila malin wa taraku diyarakum wa amwalakum bi aidil mushrikeen me yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuhajirun wanda suka baro makka suka dawo madina me yasa suka yi fama da jarrabawa kala-kala babban tabi'i a biyar ba? Ya ce saboda sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun baro makka kuma sun baro dukiyarsu a can sun baro makka kuma sun baro gidajensu a can sun baro makka kuma sun baro kasuwanninsu a can sun baro makka sun baro wuraren neman kudinsu a can haka suka taho daga su sai imaninsu mutumin da yake biloniya ne a makka amma ya kyala maɗuɗin dukiyar a makka ya taho madina saboda ya gudu da imaninsa imanin ya fiye masa dukiyar an gane ko wa asa wuridan lahi wa rasuli suka fifita samun yardan Allah da annabin Allah sama da su wato sama da su ci gajiyar wannan dukiyar tasu to daga nan ne wa azharatul yakudul adawata li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yahudawan khaybar wanda dama suna zaune a madina tintintintin iyayensu da kakanninsu ganin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam madina sai suka bayyanar da gaba da kiyayya su gare shi sai zama ga karancin jari a hannun sahabban ma'aikin Allah da suka baro makka suka dawo madina akwai kamfa na tattalin arziki akwai skasi na abin gudanar da rayuwa akwai karancin abin gudanar da rayuwa sana a gefe ɗaya kuma ga abokan gaba yahudawa su kuma suna ɗana tarakuna daban-daban don bayyanar da gabansu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa wa asarra qaumun min al-aghniya nifaq sannan aka samu waɗansu daga cikin tsofaffin mazauna Madina inhabitants na Madina mazauna Madina daɗaɗɗu kuma masu kuɗi ne amma sai suka ɗabi'antu da ɗabi'a ta munafunci domin su ne manyan gari a madina kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo madina to zuwan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam madina automatically ya dakatar da mukamin kowa yanzu ma'aikin Allah shine shugaba to wani abin bai ma wasu daga cikin manyan mutanen madina daɗi ba sai ya zama in suka nuna kiyayya su gare shi karara suka bayyanar da kafirci karara to danginsu da yaransu za su yaƙe su saboda danginsu da yaransu sun karɓe shi sun karɓi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da shi in kuma suka ba suka miƙa wuya suka ba da gaskiya na hakika suka yi imani imani na tabbas imani na yankan shakku to su suna kallon cewa ai an cuce su rawaninsu ya kwance kuma su sallama shine su abdullahi ibn ubayy ibn salam su jallas da haka sai suka raba kafa suka zanto ahlut tazazzub ahlut su ba sa cikin musulunci 100 bisa ɗari, su kuma ba su bayyana da kafirci 100 bisa ɗari ba suka ɗauki ɗabi'ar. in sun haɗu da mummunai sai sai sun yi imani in kuma suka juya baya suka koma wajen kafirai nan kuma sai su bayyanar da gaba da kiyayyarsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa sun bayyanar da musulunci a baka sun boye kafirci a zuci su ne munafikai al-munafiquna kenan an nifaq. asalin sunan daga an annafiqa in an ce an annafiqa yanyawa kenan wata take da wani irin bakin wayo da bakin dabara a daji maharbanta sun san halinta ita yanyawa in ta yi rami a nan sai ta fita ta yi ramuka kamar guda ashirin a can gaba ta kowace kusurwa kuma a cikin ramukan za ta samu wasu ramukan wadda za ta yi gina ta yi gina sai tana duk da za ta bulle sai ta bar shi haka da aka kai mafarocinta in ka zo ka ga rami zuɗuɗu ka ce kai nan akwai yanyawa zan kama yanyawa yau miya za ta zaki sai ka ci haƙa in ta tabbatar da kana neman ka cin mata to sai ga ta fita ta ɗaya daga cikin ramukan nan in kuma ta bi ramukan da ta riga ta fitar da su sai ta shinshina ta ji akwai alaman ƙanshin mutum a kusa ko kuma an toshe ramin domin maharbanta masu farautarta su ma suka musu tattoshe duk wani rami da suka gani a waje to sai ta ce da su in kun san wata ba ku san wata ba to dama ta yi riga ta yi jina ya yi zurfi ta kusa bullewa Ɗan ƙara sa ya rage mata kai kuma ɗan adam da kake saman ƙasa ba ka gani ba ka sani ba balle ka toshe to sai ta je ta ƙarisa ɗan aikinta cikin mintuna ta ƙarisa sai dai ka je ƙura kawai ta tashi to irin wannan hali na annafiqa yanyawa na ita ba a gane gabanta sawun keke ne in kaga sawun keke kawai akan titi kaga sawun keke a turbaya za a gano cewa gaba da yi ko yamma yi kai dai keke ta wuce amma nan ta yi ko nan ta yi ba za a gane ba to haka ɗabi'ar munafiki ɗabi'arsa haka take to ita ma yanyawa haka take yasa sai aka ga babu dabban da ta dace da ko babu sunan da ya dace da munafikai irin kama a sa masu suna daga ɗabi'ar yanyawa yanyawa ana ce mata annafiqa munafikai kuma ana ce musu almunafiquna mutum ɗaya kuma a ce almunafiq la khaira fi wuddi mri'in mutamalliqin mutazalliqin yutika min tarafin lisani halawatan wa idha khala anka fa huwa al-aqrabu ai babu alkhairi ga wanda zai zo gaban ka sabbina ni ala ranne matibu akarmaka Allah ya shaya ya doktor ya tawasa kai na girmama ka ya alhad yana tara maka yana salutin dinka wallahi kai ka dauka baka da masoyi kaman sa amma da zaran ya bada baya daga inda kake to zai maka gwalo ya zame maka maciji ya dinka kawo maka sara a fake zuciyarsa muguwar gaba ce da kiyayya gare ka amma fizikali a bayyane yana bayyanar da soyayya da ƙauna da kusanci gare ka to ina amfanin ina alkhairin abokantaka da irin wannan mun gane ko to wannan ma a sa'un mai abira ba ya ce su ma sai suka zanto jarrabawa ta uku ga talauci saboda mutane sun baro sana'o'insu a makka ga yahudawa suna bayyanar da muguwar ƙiyayya ga al'ummar musulmi sana ɗayan gefe kuma ga masu kuɗin madina wasu daga cikinsu sun tsundum tsundum cikin munafunci suna ɗanawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ku na tsiya mun gane sai zanto an samu jarrabawa kala-kala to wannan ya sa an zalallahu ta'ala ta tsiyiban lukulubihim sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da watan nan aya don a lallashi al'umman musulmi a daɗaɗa masu zuciya Allah ya ce an hasibutum haba sahabbai sahabban da suka halarci handak sahabban da suka taho madina suka yi fama da wannan jarrabawa ta talauci da rashi sai da ta kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kulla kawance da abokantaka da yan uwantaka tsakanin sahabin makka da ya baro dukiyarsa da danginsa da sahabin madina da aka cin masa a madina sai ma'aikin Allah ya kulla kawance tsakaninsu sai mutumin madina ya kama hannun mutumin makka ya ce mu tafi kasuwa ya je ya raba jarinsa biyu ya raba shagon sa biyu ya ce to kai rabi ne rabi mu tafi gona ya je ya raba gonar sa biyu to kai rabi ne rabi in ma sahabin da ya zo daga makka galibansu sun bar matansu a can sai wacce ta yi imani ta biyo su ba haka zai zo a matsayin goro bai da mata don ya cimma wani sahabi mutumin madina yana da mata biyu sai ce to zaɓa ɗaya in ya zaɓa sai ya sake ta sai ta yi idda sai wannan ya aure ta saboda ‘yan uwantaka da ƙawance tsakankaninsu da ƙawance shine Allah ta'ala ya bi mutanen madina ya ce wato wa yi ala an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 kaga bayan ayar baya ayar lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju bayan ta tabbatar da cewa su sahabbai almuhajiruna sun bar gidajensu sun bar dukiyarsu sun bar kadararsu a makka to sai ita wannan aya da ta ta mata sai Allah ta'ala ce walladina tabawwa'u dara wal imana min qablihim su mutanen Madina sune suka bada gidaje don mutanen makka su zauna kuma suka karɓa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi imani da shi wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita mutanen makka akan kansu yana da buƙatar abu mutumin makka na da buƙata sai shi ya haƙura ya bar ma ɗan uwan shi ɗan makka walau kana bikin khasasa ko da suna da matsananciyar buƙata ga abin za su haƙura su bar ma ɗan uwansu mun gane ko walau kana biyu kasasa suna haƙura mutanen madina kenan Allah ta'ala ya datar da mu to a daidai lokacin da waɗannan abubuwa suka faru sai Allah ya saukar da faɗinsa am mutum, ku sahabai kuna tsammanin an ta tadkhulul jannata haka nan kaɗai za ku shiga aljanna walamma ya atikun matsalul lazina halaumin ƙabalikun alhalin misalin abin da ya faru da al'ummomin musulmai a shekarun baya wadda aka turo masu annabawan baya irin abin da ya faru da su kuna tsammanin ku shiga aljanna ba ta da kuma ya faru da da ku ba kar ku manta an azabtar da mutane da yawa domin a cikin alkur'ani Allah ya ba mu labarin ma ashabul ukhdud da Allah ta'ala ce kutila ashabul uhudud alarama kutila ashabul uhudud na'am annar zatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود to me suka yi masa alarma wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid Allah ya ba mu labarin ashabul ukhdud ramuka ne suka aka suka haka rijiyoyi sai aka ba aka cika rijiyoyin da itace aka kunna wuta aka cika rijiyoyin da garwashin wuta aka rika ɗauko mummune ana jefawa a ciki shine Allah ya ce kutila ashabul uhudud Allah ne ma ashabul ukhdud annari zatul waqud wallahi wuta ce suka rika kunnawa a rijiyoyi suka dinga jefa mummunai suna gani za su ɗauki mummuni su jefa a rijiyar wuta yana watsal-watsal yana ihu wakum alama yaf'aluna bil na shuhud kuma su zauna suna ganin su suna dariya suna kallon su suna dariya wa ma naqamu minhum kila ka tambaye su me yayin nan suka yi musu Allah ya ce ba su musu komai ba fa illa ayyuminu billahi al-aziz al-hamid kawai sun yi imani da Allah ne shine laifin da suka yi musu suka dinga masu wannan azaba to irin wannan azabar da aka yi wa al'ummomin musulman baya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam ku musulman zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam kun zaci cewa haka nan kadai za a ba ku dama ku shiga aljanna alhalin abin da ya faru da irin waɗannan mummunan al'ummomin baya na cutarwa da azabtarwa ku bai same ku ba su sai dai abin ya sai da jarrabawa ta same su aka ba su aljanna to ku kuna so ku fasin waɗannan jarrabawa ku kauce ma jarrabawan ba za a jarrabe ku ba kawai ku samu aljanna a sama in ba ku sani ba masatumul sa'u da talauci da rashi irin talaucin da kuke fama da shi bayan kun yi hijira ɗan nan ai ta samu al'ummomin musulmai a baya sun yi haƙuri da talauci kana musulmi lokaci sai a jarraba ka kaga kana ta neman naira dubu ɗaya ma ta gagara wala ba ka da ko sisi sai karfin imani kawai to ana jarraba ka ne kaga wani kafin yana ta fatal da kuɗi kawai kai kuma ga ka ga imani zunzurutu amma ba ka da ko sisi ga tauhidi ga aƙida ingantacciya ga sunna ga ibada na nagartacciya amma ba ka da kusishi ga wani ɗan iska kawai fasiki tsalihi shi kuma da ya kasa kayan shi nan da nan a wawushe ya yi kuɗi to sai ka yarda cewa kai mummuni ba za a kyale ka ba sai an jarraba ka mun gane ko wa barra waɗannan mummunan baya ɗan an jarrabe su da cututtuka ba wa zurzilu ai an girgiza su ma hatta ya kular rasulu sai ta kai ga manzo annabin da aka turo musu yana cewa wallazina amanu ba shi kadai ba shi da mummunan da aka turo annabin cikinsu yana faɗin mata nasarullahi yaushe nasarar Allah za ta zo Allah ya ce ala ku saurara gaba ɗayanku inna Lahi qaribun lalle nasarar Allah ta kusa zuwa an gane ko da haka duk wanda zai yi practicing addini sai an jarrabe shi Allah in ka tsaya ka ci jarrabawa to wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut sai an jarrabe ka kai ba zai a kyale ka ba jarrabawa ba gwargwadon karfin imaninka gwargwadon addininka gwargwadon jarrabawan da za a yi maka wani a jarabce shi da talauci wani a jarabce shi da ciwo wani a jarfice shi da rashin haihuwa wani an ba shi haihuwan a jarfice shi da 'ya'yan su zama ba sa jin maganarsa wani a jarfice shi da iyayensa uwa ko uba ana iya jarraba mutum da wannan kaga mutum mutumin kirki ne amma uban shi mutumin banza ne shi bawan Allah ne mutumin kirki amma uban shi dan daga ne dan giya ne za a zo a ce ga uban shi can ya sha giya yayi tatil yana tumbele yayi marisa yara suna jifarsa ya je ya dauko mahaifin shi a kwata kaga wannan jarrabawa ce babba sai an jarrabe ka ba ba za a kyale ka ba jarrabawa ba har kwanan gobe mu san cewa shi mummuni da jarrabawa aka san shi sai an jarrabe ka an gane ko wallahul musta'an to sai Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka ماذا يسألونك ماذا ينفقون لا. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله كنسر كي ya ce ka ma za yunfiqun suna tambayarka wace irin nau'in dukiya ya dace mu ciyar da ita saboda Allah mu kashe ta saboda Allah kuma in za mu ba da dukiyar mu suwa za mu ba kaga tambayoyi nawa tambayoyi biyu wace dukiya ce ya kamata mu ɗauka mu da saboda Allah sannan kuma suwa za mu ba ka ba su amsa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma anfaqtum min khairin duk abin da za ku ciyar na dukiya domin lafazin khairu akan fada ana nufin kuɗi kamar yadda Allah ta'ala ce wa tushibbuna wa tuhibbuna al-mala hubban jamma yace innahu li hubbil khairi wa innahu li hubbil khairi la shadid kaga Allah ya yace kaga dan adam wa innahu li hubbil khairi lashadid shi dai dan adam akwai son kaya dan adam akwai son kaya akwai son kuɗi shine wa innahu li hubbil khairi lashadid lafazin Allah wato khairu na nufin kudi dukiya zaka ji a ayoyin gado a ayoyin gado Allah na cewa in taraka khairan lil wasiya wato in ya bar khaira dukiya kenan da haka a nan wurin ma da Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ba su amsar tambayar da suke maka ƙul ka ce da su ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma an faktun min khairin duk abin da za ku ciyar in an ce ciyarwa ba ana nufin ci da baki kaɗai ba a yana ciki amma duk sanda za a kashe dukiya ka ba da ita saboda Allah ka ciyar da ita saboda Allah kenan to duk wadda za ku ciyar to ku sani falil walidaini iyaye su ne a matakin farko in za ku kashe kuɗinku to ku san waɗanda suke na farko mafi cancantan ka kashe masu kuɗi kai watanda da kuɗinka a kan hidimarsu Allah ya ce falil walidaini su ne uwa da uba mafi girman abin da ya fi cancantan ka kashe kuɗinka a kai shi ne a hidimar babanka a hidiman babanka in ji Allah to ya Allah in na biya bukatan babata da babana fa saiwa sai Allah ya ce wal aqrabi na sannan sai danginka sai ƴan uwanka ƴaƴanka na cikinka suna cikin al aqrabuna ƴaƴanka da ka haifa mun gane ko to daga nan sai kanninka shakikai kanninka da abai kanninka da umai kanninka da yayyinka li abai shakikai wanda kuka hada uwa daya uba daya li abai wanda kuka hada uba daya li umai wanda kuka hada uwa daya sai kuma sauran dangi gurgudan kusantowar mutum a dangan wato azumunta gurgudan yadda ya kamata ya ci gajiyarka an gane ko domin kakka zanto bishiyar jirgin ya ta nesa ka sha daɗi ka fara da iyayenka ba wadda ya fi cancantan ya ci kuɗinka yadda yake so kaman babarka kaman babanka duk abin da ka kashe musu ba ka yi asara ba duk dukiyar da ka kashe ma babarka da babanka to dama Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi ba su amsan tambayar su da suka ce a wajen suwa za mu rika kashe kuɗinmu mu Allah ce wajen iyayenku to daga nan sai wajen danginku to daga nan ne waliyata ma sai marayu a mataki na uku mun gane ko lafazin al'aqrabu na har matanka ta shigo ciki matanka ta aure sai ka fara da iyayenka sannan sai matanka da ƴaƴanka da sauran dangi duk suna cikin wal aqrabuna da Allah ya faɗa an gane wal yatama to daga nan sai sauran marayu kuma sai marayun gari an gane ko to daga marayu ba wal masaki sai talakawa marasu shi waɗanda suke da rauni cikin al'umma wabni sabil sannan sai 'yan tafarki matafiya ila a garinsu mawadaci ne amma tafiya ta kammar guzurinsa ya ƙare da aka ya sauka yana neman ya za a iya ƙarisa gida Allah ya ce wa ma taf'alu khairin duk abin da kuka aikata na aikin alkhairi na sadar da zumunci na ciyar da iyaye na gudunmuwa na taimako fa inna Allah bihi alim wallahi Allah ya san da shi an gane a allama shaykh abubakar mahmud jumi Allah ya kafarta mashi yace wal mujtama'ul islami duk inda kwaminitin musulunci yake duk wata anguwa ta musulmai duk wani gari na musulmai ke fihi ya'un wa ya'un wa fa'un wa fuqara'un duk inda ka cimma wata anguwa zamantakewan al'umma musulma duk wata community duk wata society to zaka cimma a cikin wannan society akwai mutane masu ƙarfi ƙarfin iko ƙarfin faɗa a ji ƙarfin mulki ƙarfin connection sun sani an san su wa agniya a dukkan wata anguwa ta al'umman musulmai ba za ka rasa wanda Allah ya wadata su ba sannan a wuri ɗaya kuma wa zu'afa akwai masu rauni akwai masu rauni wanda suna da rauni ko don ba su da lafiya suna da rauni ko don ba san jama'a ba ba san mutane ba wa fuqara'un sannan akwai talakawa marasa shi an karanta masa samun su to haka duk inda wato zamantakewa take na anguwa to haka take da mai karfi da mai rauni da mai kuɗi da talaka mun gane ko ko malamai suka ce mafi alkhairin anguwan da zaka zauna karkaje je anguwan da dukkaninku ya ku bayi ne ayyukan nasu duk talakawa ne in gidaje ne kwata kwata kwata kwata kowanne da ufa talibu wal matsalubu ne to tarbiya irin wannan anguwan ma ta kan yi wahala kowa na fama da kai zallanku ne kuka taru zallanku daga a ɗinku zuwa zai ɗinku irin wannan anguwa ba shi ba ita ce anguwar zaman ka ba sannan kai mawadaci karka je inda zallanku ayyuhal mala'u ne zallanku mala'u ne shi ma ba a so ka je wannan anguwan ka zauna ba ko ina hauni da dama kowa mai kuɗi ne kowa mai jin kai da yi to irin wannan ya fi kusa kai nisa da ubangijinka ya fi kusa kai nisa da tarbiyyar addininka ya fi kusa kai nisa da karantarwar addininka ya fi kusa ka rungumi hallaka in ka je ka zauna cikin duk ire-iren ku ne masu kuɗi a'a ina aka fi so ka zauna shine inda nan talaka nan mai kuɗi can talaka can mai kuɗi can mai mulki can talaka a zauna shinkafa da wake da mai ƙarfi da mai rauni da a ta kuɗi gaba ɗaya to amma wani lokaci su masu kuɗi su suke ware kansu da haka sai a je ka je ka zauna a wata anguwa wadda da za ka mutu a cikinta a kira sallar jana'iza a kira a zo a yi maka sallar jana'iza to duk ba masu nan suna abuja sai karnuka talakawan nan da ka guta a anguwar ɗayura a makera su ne dai za su shiga GRA su je su yi maka sallah to ba a san kana cikin anguwanku da jama'anka da al'ummarka khilaful aula ne ka ce wai kai ka kyamace su ka koma wata anguwa wadda zallan irin ku ne kowa ke ɗansa a kulle kowa yana ta kansa sai ka shekara goma baka ma san wane ne makwabcinka na dama ko na abu ba kowa na harkan gaban shi abin da ya fi ka zo ka zauna cikin mutane ka kafi wani karfi wani ya fi ka kafi wani samu wani ya fi ka ku sallah tare ku ƙulla tare ku tattauna tare to irin wannan zaman ya fi samarwa musulmi da lada kuma ya fi kusantar da musulmi izuwa ga hanyar aljanna shi ne annabi sallallahu alaihi wa ya ce almu'minu alladhi yukhalitu nasa wa yasbiru ala adahum khairun min almu'min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum mutumin da zai shigo cikin mutane wata rana a bata mashi rai wata rana ya bata ma wani ya haƙuri su ma a yi haƙuri da shi domin ka zauna cikin sha'abiya cikin ghetto ghetto area to za ka ɓata ma wani rai wata rana wani ma zai mai sai ɓata maka amma ka zauna ka rika haɗiyan haƙuri da su su masu haƙuri da kai to lada kake tarawa kanka mun gane wani zai rashin lafiya ka je ka duba shi za ka ji wani ba shi da abu ka za ka taimake shi to irin wannan zaman a kwaminitin musulmi ya fi ku ware kanku ku zallan talakawa ne ra'ifai dukkan ra'ifai ne kowa za'ifi ne a cikinku ba mai da wani ya kuma fi a ce ku je ku zauna dukkaninku ma attajirai ne manyan mutane mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da malam ya ce to kaji zubin kwamitin musulma kwamiti wacce take musulma akan samu ya'un wa ya'un wa fa’un wa fuqara'un yahtaju ad ilal musa a musaadati min ƙibalin al ya to kullum su masu rauni suna buƙatuwan taimakon masu ƙarfi dan shi ya gama makaranta ya yi digiri ba shi da aiki shi bai san kowa ba ba a san shi ba to kai kuma ka san mutane kana da ƙarfi to sai baka takardan. shikenan sai ka je ka nima masa ranar da gobara ta kama gidanka kuma to kai kuma ka iya ɗaukan kwangir ba shi kuma a nan wurin sai ga ya kawo gudunmuwa talaka mun gane sai ga shi kuma ya kawo gudunmuwa ranar da yarinyar ka ko wani abu ya sa ta fada wani rami ko wata rijiya to shi kuma talaka daman ya saba da haƙin rijiya sai ga a kuji an samu yarinya amma kuka je kuka tara kanku duk ire-iren kuma na uba wanda ya iya ruwa wanda ya iya sama wanda ya iya rami wanda ya iya duk kayan wahala ba ku iya ba to in wahala ta zo kuma a anguwan to sai ya ga abin yayi muni mun gane da haka kullum mai rauni yana buƙatan taimakon mai ƙarfi wa ya kusukumul islamu ala tilkal musa'adatu taqawiyya addininmu na musulunci kuma yana zaburar da masu kuɗi da masu ƙarfi da attajirai akan yin wannan taimakon ta taɗawo'i ta nafula kullum ana motivetin masu kuɗi su taimaki talakawa ana motivetin masu ƙarfi su taimaki masu rauni mun gane ko wannan ziyadatan alal wajibatin lati urifa qadruha duriya ne akan zakka ta wajiba wacce dama an san amount ɗin da ake fara cire ma zakka abinda ake kira nisabi sannan an san amount ɗin da ake cirewa mun gane ko kuɗi in ya kai adadi kaza za a cire mashi naira kaza mun yi wannan bayanan a bara ko muka yi batun zinariya da azurfa wajen fidda zakka ina fatan mun gane to ga zakka ta wajiba already an sani shi yasa dan kala kata tababbe da ya zo ya rasa yadda zai sai ce wai ba wani zakka ba wani sadaka ita zakka kawai ita ce sadaka da zakka da sadaka da abu ɗaya ne sadaka ɗin nan ta taɗawai da aka komin yawan kuɗinka in ka ƙi ba kowa komi to shi kenan ba kai laifi ba kenan tunda da zakka da sadaka da iri ɗaya ne saboda an ratsa ɗan ƙala ƙata ba zai iya kawo ayoyin alƙur'ani da suka ce in dukiya ta kai kaza a cire mata zakka ba kuma in za a cire ga abin da za a cire da zakkan noma alkur'ani bai faɗa maka adadin buhunan da za ka fara fidda zakka ba kuma bai faɗi me za ka fidda ɗin ba tiya nawa buhu nawa za ka fidda bai faɗa ba alkur'ani bai faɗa adadin dukiya naira sai ta kai tarin nawa sannan za ka fara fidda mata zakka sannan nawa za a cire alkur'ani bai faɗa ba da haka sai ɗan ƙalaƙa ta kawai ce ai da zakka da sadaka duk ɗaya ne da haka in kana da naira goma ma ka cire mu naira goma zakka to nawa za ka cire abin da haga dama in kana da biliyan ɗaya ma ka cire mata zakka to nawa za ka cire abin da ka ga dama shi za ka cire mun gane ko Allah ta'ala ya datar da mu to shine mala abakar Gumi, Allah ta'ala ya gafarta masa yace kaga wannan tadawu'in da aka ce masu kuɗi su rika bada sadaka ta tadawu'i doriya ce akan sadaka ta wajiba ta zakka wa min ayi jinsin min almali takun wadda ita zakka ta wajiba an faɗi ma nau'in dukiyar da za a yi mata zakka da kowace dukiya ce ake ma zakkan ba don kana da gida ko da ya kai na biliyan ɗaya gidanka na kwana za a ce ka cire masa zakka ba za a ce ba in kana shiga mota ko da motar nan ta kai na miliyan ɗari biyu za a ce duk shekara ka cire mata zakka ba za a ce ba an faɗi dukiyar da ake cire mata zakka wa ammal musa'adatu bittatawwa amma taimako ta nafila taimako na nafila wanda ba dole ba na an so ne ka taimaka ma dan uwanka da kuke zaune tare da shi fala yuqayyidu hannas nasin alqur'ani bai kayyace ba an gane wannan ta nafila kenan da haka sai Allah ya ce yas'alunaka ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbanka suna tambayanka ma za yunfikuna mallabi yunfikuna ku menene za su ciyar shek abaka gumi ya ce sa’ilu amrubun jama’a mai yin wannan tambaya cikin sahabbai shine amrubun jama’a wa kana shekhan zamani dattija ne mai dukiya tsoho ne da kuɗi فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم amma ينفق sai tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada masa nau'in dukiya cikin dukiyoyinsa da ya kamata ya kyautar ya sadaukar kuma in zai kyautar din suwa ya kamata ya ba wa alaman yunfiqu kuma suwa ya dace ya ba su to anan ne sai Allah ya ce kullahum ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ma'an anfaqtum min hairin, duk abin da za ku ciyar ta dukiya to qalu lil qalili wal kathiri nan lafazin min hairin, ana iya faɗinsa ga dukiya mai yawa kamar da ake iya faɗinsa ga dukiyar da take kaɗan mun gane ko al-munfiqu alladhi huwa ihda shaqqi su'al wa ajaba 'an masraf alladhi kuwa shakki akhar wato abubuwa biyu ne su wato wata dukiya za mu ba da ita sannan kuma suwa za mu ba mun gane ko to sai Allah ya bada amsa da cewarsa falil walidaini wal aqrabina duk abinda za wato wanda suka fi cancantan ku kashe kudin ku don su ku masa hidima sune iyayen uwa da uba daga nan wal aqrabina sai kuma ƴan uwanka wal ma sai marayu masaki ne sai talakawa bin sabi sai kuma matafiya ayyukum aula bihi su suka fi cancantan ka kashe kuɗinka a kansu wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na aikin alkhairi infaqu abin da kuka ciyar na alkhairi au gairihi ko makamantansa ko ciyarwa ko na aikin alkhairin daban fa inna allaha bihi alimun lalle Allah masani ne ya san haka din fa mujadin alaihi zai saka muku a kansa walam yaskuru fi hasailina a cikin ayan Allah bai faɗi mabarata ba bai ce a ciyar da mabarata ba warriqa ba bai ce a ciyar da bayi ba kama fil ayatul ukhra kamar da ke cikin wata ayar me yasa ittifa'an bi umumi qawlihi saboda Allah ya wadatu da fadin cewa wa ma taf'alu min khairi duk abin da kuka aikata na aikin alkhairi to cewa duk abin da kuka aikata na aikin alkhairi fa innahu shamilun li kulli kenan wannan ya kunshi duk wani nau'in aikin alkhairi wa ka fi ayi masraf wadda zai afku a ko'ina ba mun gane a wasu ayoyin kaga Allah ya hada da hatta masu bara su ma kutuku ba su wa yufhamu min sunnati za a fahimta daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam annan nafaqata alal walidain ne lalle ciyar da iyayenka uwa da uba waɗanda suke talakawa ba za su iya ciyar da kansu ba wannan wajibatun wannan wajiba ce an gane za mu ji dalilan shari'a zuwa gobe akan wannan wa kazalika insha Allah ta'ala wa kazalika ala auladiki sigar haka za mu fahimta daga nassoshin hadisai cewa ciyar da 'ya'yanka ƙanana allazina la mala yaran yaranka ƙanana wadda ba su da dukiyar da za su ciyar da kansu nan ma wajiba ce wa ma ada zalika min jikatil qaraba sauran dangi kuwa ‘yan uwanka yayyanka ƙanninka da makamantansu dangin uwa ko na uba, to in ka ba su kuɗinka ko ka taimake su fahuwa khairun, wannan shi ya fi alkhairi. walaysa wajibin amma ba wajiba bace ba dole bane in kai dai ka kyauta mun gane jama'a da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da ubangiji madaukakin sarki ya mana gamdakatar a takaice kwarai aya tana zaburar da mu akan mu ciyar mu bada gudunmuwa saboda Allah kuma ta faɗa mana waɗanda suka fi cancantan gudunmuwanmu su ne suwa iyayenmu daga nan sai sauran dangi Allah ta'ala ya datar da mu in Allah ta'ala ya kai mu gobe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 a jiya mun kwana da kudin marayu naira dubu ɗari ɗari biyu da da goma sha ɗaya biyar. da da saba'in biyar. a ɗazu da safe da muka yi tafsirin asubahi an nemi gudunmuwan marayu kuma alhamdulillahi an samu dubu shida da da ɗari biyu ashirin. yanzu da yamman nan ma 'yan uwa sun zaga an nemi gudunmuwan marayu Allah ya saka muku da alkhairi ya ƙara muku arziki ya ƙara yalwan arziki ya rufe asiri jama'a an yi ƙoƙari an haɗa naira dubu goma sha bakwai da ɗari bakwai da tasa'in wadda wannan ya sa a yau muke da zunzurutun kuɗi naira dubu ɗari biyu da talatin da biyar da ɗari biyar da tamanin da biyar dubu ɗari biyu da talatin da biyar da ɗari biyar da tamanin da biyar shi ne abin da aka tara a wannan majalisar na gudunmuwan marayu haka kullum za a riƙa faɗan update na abin da ake da shi don transparency kowa ya san abin da ake bayarwa ga shi suna ija a kammale Randa za a kashe su kuma za a fito ga su ga yadda aka yi da su a gaban kowa aka nima a gaban kowa a haka shi da haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya haɓaka ladanmu ya karɓa ayyukan ɗan uwa masu aikin tattaro wannan kuɗin Allah ya saka musu da alkhairi wato su kwamitin marayu wanda suke tsaye akan wannan al'amari Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya rufa asirin mu duniya da lahira Allah ya karɓi dukkan ibadunmu ibada da muke na sallah da azumi Allah ka karba addu'o'in da muke ya Allah ta'ala muna roƙonka Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka zaunar da mu da iyalan mu lafiya ƴaƴan mu da ka ba mu Allah ka shirya mana ƴaƴan mu Allah ka shirya mana ƴaƴan mu Allah ka shirya mana ƴaƴan mu Allah duk inda ƴaƴan mu suke Allah ka shirya mana su Allah ka raba su da rashin tarbiyya. Allah ka raba su da fitsara Allah ka raba su da neman jin magana neman magana Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka azarta maka azarta zurriyar Allah ka azarta maka azarta zurriyar Allah ka azarta maka azarta zurriyar da dukiya ta halal da dukiya ta halal Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka ba mu ikon aiki da iliminmu Allah ka sa mu aljanna firdausi Allah ka raba mu da azaban kabari Allah ka raba mu da azaban kabari Allah ka raba mu da azaban fitar rai Allah ka raba mu da azaban fitar rai waɗannan miyagu da suka cika mana yankuna yanki da yafin Allah kai mana katangan karfe da su Allah ka tsare mu duk inda muke Allah ka tsare mu a gidajenmu ka tsare mu akan hanyoyinmu ka tsare mu a wajen sana'o'inmu ya Allah ka albarkaci cikin sana'o'inmu ka sa albarka cikin kasuwanmu ka sa albarka cikin sana'an hannunmu ka sa albarka cikin ayyukanmu da muke na wata ka rufe asirin mu duwana da lahira duk wanda yake da wata budurwa a gida Allah ka bashi ikon aurar da ita Allah ka azarta shi da Allah ka azarta ta da miji mai albarka Allah ka bashi ikon aurar da zaurawa da ke gidansa wanda yake da ƴan mata Allah ka bashi ikon aurar da ƴan matan samari da suke son aure Allah ka ba su ikon auren mai albarka masu neman jari Allah ka ba su jari mai albarka Allah ka ba su jari mai albarka Allah ka ba su jari mai albarka masu neman aiki Allah ka ba su aiki mai albarka masu neman promotion Allah ka kawo promotion mai albarka Allah ka kawo ci gaba mai albarka Allah ka kawo ci gaba mai albarka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin